Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo da 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma voa afrik zango na ɗari da biyu da biyar ana kuma iya kama mu a alfa radio da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com hausa.com jama'a ma saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ce tare da baba yakubu makeri muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau goma sha shida ga watan nuwamba kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai to alheri amurka ta azata kunkumi akan wasu 'yan kasar saudi arabia goma sha bakwai saboda zargin su da ake yi da taka rawa a kisar dan jaridar saudiya dan jabal kashogi adadin mutane kuma da suka mutu a cikin mummunar wutar daji a arewacin california ya kai mutane da tara. sannan majalisar dokokin gamayyar tarayyar wato ko kuma tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma wato ecowas ta fara wani taro a babban birnin tarayyar najeriya abuja kanin labaran kenan hukumar gidan kula da wato hukumar kula da gidajen yarin najeriya ta rungumi tsarin inganta rayuwar fursunoni bayan kammala zaman wakafi ta wajen basu damar samun ilimi muna da ɗalibai fiye da 465 waɗanda ke yin fannoni iri-iri na digiri muna da mutum wajen 23 waɗanda ke sama na digiri na farko akwai wanda ke digiri da digirgir mutum ɗaya muna kuma da rahoto kan wani yunkuri na haɗin gwiwa tsakanin amurka da jamhuriyar niger sai kuma shirin lafiya uwar jiki da hawa umar ke gabatarwa wanda a yau zai ɗora kan bayanin likita da ya faro kan ciwon jijjiga da kuma amsar tambaya kan abin da ya kamata a yi ga wanda wutar lantarki ta ja amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya ko makiri. amurka ta adata kunkumi akan wasu 'yan kasar saudi arabia goma sha bakwai da ake zargin su da taka rawa a kisar dan jaridar saudiya nan jamal khashoggi a ofishin jakadancin saudiya istanbul waɗanda takunkumin ya shafa sun haɗa ne da sa'ud al-khatani tsohon babban hadimin yarima mai jiran gado muhammad bin salman da kuma babban jami'in ofishin jakadancin muhammad alo taibi sakataren bitar malin amurka steven munich wato steve munchin ya faɗa a wata sanarwa a jiya alamun cewa daidaikun mutanen da suka auna kuma suka kashe ɗan jaridan waɗanda suke zaune a nan amurka za su huskanci jan kunni. za a aiwatar da ta takunkumin ne karkashin dokar take haƙƙin bala'adama ta duniya wanda aka yi wa lakabi da sunan wani ɗan ƙasar rasha sarge maniski wacce wato ta auna mutane da suke aikata mummunan laifukan take haƙƙin bala'adama da kuma cin hanci da rashawa sai dai mutane sun bayyana al'ajabinsu a kan mataki da amurka ta ɗauka na ba sabon ba akan 'yan ƙasar saudi arabia muncin ya kuma ce wato washington za ta ci gaba da neman gano takamammen abin da ya faru da kuma waɗanda suke da hannu a cikin kisar kashogi a watan da ya gabata domin hukunta su adadin mutane da suka mutu a cikin mummunar wutar daji a arewacin california ya kai mutane 59 yayin da hukumomi ke ci gaba da neman gawarwaki da dama waɗanda suka bata a cikin wutar yanayi a arewacin california ya taimaka wa masu aikin kashe gobaran hukumomi sun ce yanayi mai sanyi da aka samu a wurin ya taimaka wa ma'aikatansu sun yi nasara a wurin aiki da suke na kashe gobara wanda a halin yanzu suka kashe kashi arba'in cikin ɗari na wutar wannan kuma ita ce gobara mafi muni a tarihin jihar da aka taba samu wanda ya yi lakume faɗin kilomita 570 a garin paradise wutan ta laƙume yankin baki ɗayansa a wancan mako a lokacin da wutar ta tashi ɗaruruwan mutane da karnuka ne suke neman gawarwaki waɗanda suka buya a cikin toka jama'ai sun ce wato gwaji na ƙwayar halitta da za a gudanar cikin gaggawa zai taimaka wa iyalai su gano gawarwakinsu gwamnan california jerry brown da sakataren harkokin cikin gida na amurka ryan zink sai kuma shugaban hukumar kai daukin gaggawa na tarayya kenan brook long sun ziyarci a sun ziyarci wurin a shekaran jiya laraba brown zink ya ce canjin yanayi da fari su ne suka haddasa wannan mummunar gobaran yayin da yake kashedi cewa ka a dora ma wani laifi. majalisar dokokin gamayyar tattalin arzikin ƙasashen afirka ta yamma wato ecowas ta fara wani zama a birnin abuja inda ake sa ran za a duba batutuwa da dama a wurin taron taron wanda ya haɗa manya ko kuma manyan 'yan siyasa da ƙwararru daga ƙasashe na afirka ta yamma waɗanda suka yi fashin baki akan batutuwa da dama wakilin sashen hausa da murya amurka hassan Maina kaina ya halarci taron da kuma ƙarin bayani da ya aiko mana Yar majalisar dokoki ta ECOWAS, Madam Veronica Sese, ta ce akwai sauran fannoni kamar samar da manufofin da za su kai ga duba batutuwan samar da wuraren hada-hadar kasuwanci da ba ruwansu da haraji. da ma batun kan iyakoki na kasashen wannan yanki ana sa duk za a tattauna su. shi ma dan majalisar mr marvin snowes ya yi tsokaci ne kan aikace-aikacen kwamitocin na ecowas ya ce za mu duba kasafin kuɗin wannan gamayya domin kwamitin da ke aiki kan hakan tuni ya kammala aikinsa manyan zaɓuka da za a yi a nigeria da senegal na daga cikin wani bangare na batutuwan da za su mame ajandar wannan majalisa a yau ne dai ake sa ran wannan majalisa za ta ci gaba da zamanta gadan-gadan zaman da za a share kwana talatin ana yinsa Hassan mai na kaina kenan. Ana sauran waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sakataren tsaron amurka jim martins ya yanke tallafin ɗaruruwan sojoji da amurka ke baiwa afirka saboda ta yi amfani da tallafin wurin yaƙi da rasha da kuma china wadda ka iya faruwa a wata rana mai magana da yawun ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon navy commander wato candace trash ya faɗa wa murya amurka cewa wannan matakin zai yanke akalla dakarun yaƙi da ta'addanci 700 a afirka ta yamma adadin ya kai kashi goma cikin ɗari na rundunar haɗin gwiwa da ke nahiyar afirka sai dai a cewarsa babu wani abin da ya sauya a ayyukan soji a libya da somalia da kuma jibuti da aka yi masa tambaya ko rage yawan sojojin yana da alaka da hari da aka kai wa sojojin amurka a cikin watan oktoban shekarar 2017 a jamhuriyar nijar inda aka kashe sojojin amurka guda hudu wani jami'in sojan amurka ya ce wannan mummunan harin bai shafi wannan shawarar da aka dauka ba ya ce hasali ma ana cikin tattauna wannan batu ne kafin aka kai wannan harin in ji jami'in yawan rundunar tsaro da amurka ta jibge akan iyakar kasar da mexico yanzu ya karu da yawa to a gaida baba ya kuma da karanto labarai Madalla bari mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya inda aka fara ba fursunoni damar karatu har zuwa digiri na uku a wani sabon yunkurin canza musu ɗabi'a domin samun karbuwa tsakanin jama'a bayan sun kammala wa'adin zaman gidan kaso kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Madina Dauda ta haɗa mana. Hukumar kula da gidajen yari ta ƙasa ita ce ta ƙirƙiro wannan shiri na horar da fursunoni a sana'o'in hannu tare da ilmantar da su saboda su samu karɓuwa a cikin al'umma bayan sun kammala wa'adinsu a gidan yari. Babban jami'i mai kula da hukumar Jafar Ahmed ya yi min ƙarin haske. Federal Ministry of Labor na da trade akwai satifiket ɗin da suke basuwa mai daraja ta uku daraja ta biyu da daraja ta ɗaya to kuma bayan sun ƙare wannan mun ka tabbatar sun ƙare za su fita sai mu ba su kayayyaki daidai da irin aikin hannun da suka koya ko na tela ne ko na walda ne ko na kafinta ne da dai sauransu to sai muka ga a ah, to ai akwai kuma waɗanda suke son su yi makaranta akwai waɗanda ya zan suna makaranta din bari mu ba su dama su ma su yi makarantar sosai sai muka fara adult education na yaƙi da jafilci daga nan sai muka fara na junior secondary school sai muka fara kuma na secondary school babba wadda za su kare da waye ko neko to alhamdulillah kuma sai ga national open university ta zo da national open university ta zo sai ta ba da damar cewa kana zaune a gidanka kai wannan abu so ashe kenan ko wanda ke zaune gidan yari yana da damar ya zo ya wannan aiki abunan nashi karatu to sai muka fito da wannan tsari da haɗin gwiwar national open university sai muka kafa to alhamdulillahi yau muna da santa guda goma kuma za mu ƙara wasu amma muna da ɗalibai fiye da 465 waɗanda ke yin fannoni iri-iri na digiri muna da mutum wajen 23 waɗanda ke eh, sama na digiri na farko akwai wanda ke digir da digirgir mutum ɗaya adayin theophilus okechukwu yana cikin fursunoni da suka ci moriyar wannan shiri I was the only person who graduated in 2015. It was in 2017 that I went to National Open University Convocation Arena at Abuja and there I got my master's uh, certificate. Chiku ya ce, na gama digiri a shekara 2015, hannaye digiri na biyu a shekara 2017, yanzu ina digiri na uku. Wannan mataki na ilmantar da fursunoni ya ja hankalin kungiyar UNESCO ta Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ta ba hukumar lambar yabo har da kyautar kuɗi dalar Amurka dubu ashirin. Ya masu kula da al'amuran yau da kullum ke kallon wannan yunkuri da hukumar kula da gidan yari ta yi. Barista mai nasara Kogo Ibrahim ya yi nazari. Tsarin mulki abin da yake kokari shine mutunta ɗan adam. Sashe na 33 na tsarin mulki ya ce akwai dama ta karayu sannan sashe na 34 na tsarin mulkin najeriya ya ce akwai dama ta a mutunta ka ta dan adam ma'ana ko da an yanke muka hukunci ko da ma kashe mutum za a yi a ya zama hanyar da za a kashe ka din ba hanya ce ta an musguna ko an wulakanta ka ba wannan kuma duk kasashe na duniya ba ma nan a najeriya kawai ba in ka dauki afirka misali shugaba nelson mandela ya yi daya daga cikin manyan digirorin shi a fursunani madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya take sai kuma jamhuriyar Nijar inda hukumomin kasar suka sanar da wani yunkuri na haɗin gwiwa da Amurka da nufin shawo kan ayyukan ta'addanci. Wakilinmu Sulaimu Muni Barma na ɗauke da ƙarin bayani. L'équipe SGI nigero américaine a mis en place ces trois domaines prioritaires. Kakakin ma'aikatar tsaron ƙasar Nijar Kanal Abdulaziz Said Ture kenan dauke da sanarwar haɗin gwiwar jami'an Amurka da niger a ƙarshen taron da ɓangarorin biyu suka gudanar. a ƙarƙashin kwamitin SGI da ke dafa wa wasu ƙasashen Afirka domin fuskantar 'yan ta'adda. les deux parties ont pour leur engagement au programme sgi. A watan Oktoban 2015 ne ƙasar Amurka ta saka jamhuriyar niger a sahun ƙasashe shida na nafiyar Afirka da ke cin moriyar tsarin na SGI bayan la'akari da irin barazanar da ƙungiyoyin ta'addanci ke yi wa yankin Sahel. dalili kenan da jami'an kasashen biyu ke gudanar da taro lokaci zuwa lokaci a cewar shugaban wannan kwamiti janar iro umaru an samu nasarori sosai a tsawon waɗannan shekaru uku. Muna fuskantar 'yan ta'adda ta ko'ina ta wajen Libya, ta wajen Mali, ta wajen Boko Haram. Ba mu da wata ƙungiya wadda ta an keɓe ta ko a soji ko a jandarma ko a guard ko a police wanda suke zaune suna nazarin da menene zai faru gobe wanda mataki za a ɗauka a kusance shi. To a fuskan haka ne su amurka da suke suna da wannan fasaha kuma suna da halin su yi wannan suna suke kama muna muna lissahi ga abin da yake yanzu in ka lura wannan 'yan ta'adda duka sojan da suka samu wata horo babu na zai ya samu horo da fuskan wanda zai fuskanci dan ta'adda. Taron ya bayyana daukar wasu matakan rigakafi a ci gaba da yunkurin murkushe kungiyoyin tayar da kayar baya. Dubaran yakin kamar muna tahiya ne da mu kwatanci da mu muke iya mu yau ko ina ne muke kasawa ina ne ba mu iya yi don mu bai da kari a nan don ma wani abu ya faru mu fuskance shi an mu ɗauki mataki akan an mun inda muka ba mu ba mu iyawa mun ɗauki wannan matakin. Jakadan Amurka a niger ambasada Eric P. witika ya kara jaddada cewa kasarsa za ta ci gaba da taimakawa kasar niger ba gajiyawa. A bisa gamsuwa da kyakkyawar fahimtar da ake samu, jami'an kasashen biyu a ƙarshen wannan taro na biyar na kwamitin SGI sun bayyana aniyar ci gaba da haɗa gwiwa don tunkarar matsalolin ta'addanci. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. nijar kasan mu mun kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogoma a nan Washington ke cewa karfe goma sha da kwata na asuba ga shirinmu na gaba. Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. <laughs> Za mu ci gaba da tattaunawa ne akan cutar jijjiga wato convulsion a turanci tare da kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya da ke Abuja. Sai kuma mu je ga amsa tambayoyinku duk a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki. To likita akan warke ga wanda yake fama da matsalar a matsayin cuta da kuma wanda ta same shi a sama ko kuma wani cuta ya kawo masa? Akwai cutar da ake warkewa ta convulsion misali a ɗauki mata masu juna biyu wanda suka samu convulsion saboda eclampsia yawanci za ki ga bayan an haifi jaririn jini ya sauka komai ya tafi ba lallai ta kuma samun wannan ba gaba ɗaya tsawon rayuwarta wanda ya kasance misali saboda farfadiya ce kuma bincike ya nuna cewar babu wani matsala a kwakwalwar idan aka ba su magani na wani tsawon lokaci likita yana gwada yana duba akan kai lokacin da za a ce to yanzu kan sun warke saboda tun suna shan magani an rage maganin an kai an janye maganin kuma ba tare da maganin ba ba sa samun wannan matsala kin ga su ma kenan sun warke idan misali wadda ta faru ce saboda wata cuta misali a ce malaria idan aka yi maganin malaria nan suka warke to wannan jijjiga za ta tafi saboda haka idan ta faru ne saboda wata cuta aka yi maganin cutar za ta tafi sannan a cikin masu farfadiya kuma da yawa idan aka ba da maganin da ya kamata za su warke warke akan samu wasu nau'i na farfadiya wanda suke da wahalar sha'ani wanda ah, kusan gaskiya warkewarsu yana da wahala to amma idan mutum yana kan magani zai kasance ba zai samu shi wannan jijjiga ba saboda haka abin da yasa ba za a ce ya warke ba saboda idan an tsaye da magani zai iya samu shi ko wancan da aka ce ya warke saboda ah, babu maganin kuma baya samun matsalar saboda haka ya danganta ga yanayinta shin cutar na ɗaukar lokaci ne ma a jikin mutum kafin ta bayyana ga wanda su suke jijjiga a matsayin cuta kenan a yawanci bai faye daukar lokaci ba saboda ita kwakwalwa kamar da nimki bayani kamar wata na'ura ce mai amfani da kamar a ce lantarki saboda haka dan abu da ya taba ta yanzu yanzu nan za ta nuna kamar a ce rediyo misali sai kasance robar da ake sawa a jikin wayoyi ta hana wuta tsallakewa sai ta dan kone sai wata waya ta taba wata suna tabawa za ki ji alama cewa ta yi cu ta ya dauka to haka idan aka samu wata matsala da ta shafi wani bangare na kwakwalwan nan sai kasance za a ga wannan kwambalshin ah, ya faru kusan a lokacin da abin ya faru wanda yake daukar lokaci shine kamar wanda suke da wani jini da yake taruwa a hankali a cikin kai ko kuma wanda suke da wani kari a cikin kai wanda yake ɗaukar lokaci kafin ya girma to shine yakan ɗauki lokaci a hankali a hankali kafin ya girma ya taɓa kwakwalwar da zai kawo wannan matsala amma in ba haka ba abu ne da ke faruwa kusan ɗan lokaci kankani. to likita ya za a kwatanta yawan yaran da ke kamuwa ko kuma suke fama da wannan cuta ta jijjiga har ma da manyan musamman a nan ƙasa mu najeriya to a najeriya ana maganar cewar manya wanda suke da ciwon farfadiya kusan kashi ɗaya cikin ɗari na mutane suke samun wannan matsala to yara saboda yanayin cututtukan su alkaluma na da wahalar gaske akan hakan saboda kamar da ne muke bayani cewar wani lokacin wannan jijjiga tana faruwa ne saboda wata cutar kuma kamar irin cuta ta malaria kin ga abu ne da yake da matukar yawa a cikin kasanmu saboda haka su da wahala a samu alkaluman yawan mutane yaran da suke da wannan jijjiga amma dai suna da yawan gaske. To likita wace shawara zaka ba masu sauraron mu domin kare kansu daga kamuwa da cutar jijjiga da ma wasu cututtuka baki ɗaya. To shawarwari biyu nake so in bayar. Na ɗaya akwai al'adu da dama da aka dauka cewar jijjiga wato convulsion ba shi da alaka da asibiti saboda haka sai aka ɗauki wasu al'adu ake idan mutum ya samu wannan jijjiga wannan magana ba gaskiya ba ce yana da alaka da asibiti kuma akwai magunguna da ake yi masu sauki wani lokaci a samu saukin wannan sannan zan ba da shawarar cewa abubuwan da ake sa mutum a baki ko manja ko albasa kai akwai wanda haƙona kafafu suke da hannu a ce wai za a kori aljanu wannan ba gaskiya ba ne a asali ma shine dalilin da yasa masu cutar nan suke cutuwa matuka sannan ana tunanin misali idan masu farfadiya sun fi samun wannan matsala al'umma in mutum na farfadiya maimakon a zo a taimaka masa a janye shi daga inda zai cutu sai kowa ya gudu ana tunanin cewar kamar zai yada ta ba cuta ce da ke yaduwa ba ba za ka ɗauke ta daga jikin wani ba in ka ga wani yana farfadiya abin da ya kamata a taimaka masa a janye shi daga wurin da zai cutu a gyara shi a sa shi kwanciyar da duk idan yawu ya fito zai zuba ƙasa misali ta gefe kenan ba za a ɗauke ta ba saboda an taɓa shi sannan ga wanda suke akan magani a asibiti an tabbatar cewar wannan cutar farfadiya ce ga magani da allah kada mutum ya ce zai watsar da maganin nan farar ɗaya idan kana da wani matsala ko da maganin ka je ka samu likita kai masa bayani in ta kama a canza maganin za a canza in shawarwari za a baka za a bayar idan aka yi haka insha allah za a samu saukin matsalolin da ake samu game da jijjiga masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma kai tsaye za mu je ga tambayoyin masu sauraron mu. Wannan ya ce salam sashen Hausa ina so likita ya min ƙarin bayani dangane da shokin na wutar lantarki. Ya ce me ya sa mutum ke mutuwa lokaci guda sakamakon wannan shokin na wutar lantarki kuma an ce jinin bil'adama yake tsotsewa. Shin da gaske ne wannan magana? Kamar yadda ah, shirin muka yi magana cewar kwakwalwa ɗan adam kamar abu ne da yake aiki da wutar lantarki ita kanta tana a ce ita ke janaretin wutar lantarkin nan kuma ta hanyar wutar lantarkin nan take sadar da duk saƙon da ya kamata a sadar da shi ta ɓangarorin jiki zuciya ƙoda da komai har da fata har yanayin ji da mutum yake yi da gani da in an taba shi ko in ya taɓa wani abu mai zafi zai ji duk wannan ana sadar da su ta hanyar kamar lantarkin nan da yake a kwakwalwa duka kuma kwayayen halitta na ɗan adam suna amfana daga wannan lantarki to idan ya kasance an samu wani lantarki mai karfi ya shigo daga waje to duk zai hargitsa gaba ɗaya yadda yanayin jikin mutum ke aiki kamar misali ne kai tunanin cewar ka sawa misali ko rediyo ko handset ka jono masa wuta ko kuma ka tada wutar gidanka a ce baka da exchange na generator da nepa a ce duk layi ɗaya suke bi kuma ba abin da ya raba su ka kunna duk wani abu nan da ya shafi lantarkin nan kamar su tv da fridge da sauransu saboda karfin wutan nan zai kona su to haka idan wutar lantarki ta shiga mutum zai zama kenan wutar lantarkin ta yi karfi fiye da kima yadda zai kona duk kwayoyin halitta zuciya da take bugawa za ta tsaya yayi maganar jini to zuciya da take bugawa kamar famfo ne kenan wanda in ka kunna injin ruwa da ke tura ruwa ya zagaya jiki gaba daya to zuciya ita ce wannan famfo da yake tura jinin nan yake zagayawa ko ina a jiki idan aka samu karfin wutan nan ya shiga to zai tsaye da zuciya idan ya tsaye da zuciya kin ga kenan jini ba zai zagaya ba to shi kuma idan jini bai zagaya ba daskarewa yake to shi yasa ake cewa kamar yana shanye jini a ba yana shanye jini bane zuciya ita injin da take tura jinin ne yake tsayawa shi kuma jini in baya tafiya zai daskare na'am dama mai tambayan ya ce idan da gaske ne hakan na faruwa jinin konewa yake yi ko ina yake tafiya amma likita ka amsa wannan to ya ci gaba da tambaya cewa akwai wasu matakan matakan gaggawa ne da ake ɗauka a likitance da za a yi wa wanda ya fuskanci wannan matsala ta shokin? Matakan gaggawa shine yana maganar wanda ya rayu kenan. idan wutan nan mai karfin gaske ce ba ta ma ba da damar da za a yi wani abu saboda a take a wurin mutum ke mutuwa amma wanda ya rayu to akwai matakai da dama da za a iya yi misali an kashe wutar ya faɗi gefe da sauran ran shi za a tabbatar yana numfashi a tabbatar zuciyar shi na bugawa abin abinda ake cewa matakan gaggawa da ake yi shine na tabbatar da iska din yana iya numfashi a danna zuciyar shi wannan danna da ake a kirji ya kasance zuciyar tana bugawa sannan a garzaya asibiti inda ya kasance suna da tsari mai kyau da ambulance da sauransu wanda yanzu yanzu za su zo tun a take a wurin ake daukar mataki za a sa shi a kan gadon asibiti cin cikin motar asibitin duk matakan da ya kamata a dauka za a fara dauka amma mafi yawanci idan dai lantarkin nan mai karfin gaske ne cikin yan sakan ne mutum ya mutu komai zai tsaya zuciya za ta tsaya kowane aiki da ya kamata ya tsaya ya ce kuma menene hanyoyin kare kai daga shukin to na farko ya kasance duk inda za a yi gidaje misali a guji irin high tension din nan da ake yi ya kasance ana kula da wayoyin ko a ungo ku kaga wani pole ya dan karkata don allah a kokari a sanar da kamfanin wuta su dau mataki duk inda aka ga waya a waje a ja waɗanda yake haƙƙin su ne su zo su gyara idan misali a cikin gidanka ne socket ya lalace kada a ce a yi manajin ko kuma kai baka iya gyaran wuta ba ka ce za ka gyara sannan a daina barin kayan wutan nan a june ko za a yi bacci ko za a yi tafiya a cire su daga bango a tabbatar cewar kayan da ake amfani da su na wutar ba wai dan suna da arha ba a ya tabbatar ingantattu ne waya da ake irin wayarin da ita a gida a gine-gine da sauransu a tabbatar masu kwaliti ne ta nan kuma eh, ya kamata a jawo hankalin waɗanda haƙƙinsu ne su tabbatar da cewar waɗannan kaya da suke shigo ƙasashenmu ake amfani da su kaya ne wanda suke da inganci saboda suna jawo fitintunu da masifu a cikin al'umma ko ya kai amfani da su za su iya shafar mutane ta hanyar gobara ko ta hanyar shokin din nan yawa sannan idan aka ga waya a fili misali kara kokarin taba ta idan ruwa ya zuba aka ga kuma ruwan nan ya kusa da wata waya da take misali a waje a kokarin kashe wutar gidan ma tukunna kafin a ce za a share shi saboda ruwan nan zai iya abin da bature ke cewa conducting wato ya dauki shi kan shi karantin gashi dai ba waya ka taba ba amma saboda waya tana cikin ruwa ruwan zai shokin ɗinka saboda ka kashe wutar gidan tukunna kafin a ce za a share ruwan misali. da fatan malam Hussaini Abba Dambam daga jihar Bauchi yana tare da mu a daidai wannan lokaci kuma da fatan ya ji amsoshin tambayarsa. Duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri wato Dr. Lawan Musa Tahir. Ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To a gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai. yawan rundunar tsaro da amurka ta jibge kan iyakar kasar da mexico ya yi yawan da ba a taba samun irinsa ba a cewar wani babban jami'in ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon a alhamis sama da sojoji 5,800 da da kuma rundunar tsaron cikin gida 2,100 ne suke aiki a yanzu domin taimakawa ma'aikatan kwastam don karfafa tsaron kan iyakar da kuma gina gidaje da shawagi da jiragen sama da ma wasu ayyuka na taimakawa sintirin jami'an tsaro akan iyakar amurka tun da fari dai shugaba donald trump ya ce rundunar za ta yi girma mun jibge runduna mai yawan gaske da yanzu haka suke aiki akan iyakar in ji mataimakin sakataren harkokin sakataren tsaron amurka patrick shanahan ya faɗa wa manema labarai a pentagon a hali da ake ciki kuma ɗaruruwan bakin haure daga tsakiyar nahiyar amurka sun isa birnin tijuana wanda ke kan iyakar mexico bayan bulagurin wata ɗaya domin kauce wa talauci da kuma tashin hankali a ƙasar su da zammar za su shigo amurka amurka ta aza takunkumi akan wasu 'yan kasar saudi arabia goma sha bakwai saboda zargin su da takarawa a kisan dan jaridar nan na saudi arabia wato jamal kashugi a ofishin jakadancin a istanbul waɗanda takunkumin ya shafa sun hada ne da saud al-khatani da wato tsohon babban hadimin yarima mai jiran gado muhammad bin salman da kuma babban jami'in ofishin jakadancin muhammad al-taibi adadin mutane da suka mutu a cikin mummunar wutar daji a arewacin california ya kai mutane 59 yayin da hukumomi ke ci gaba da neman gawarwaki da dama da suka bata a cikin wutar yayin da yanayi a arewacin california ya taimaka wa masu aikin kashe gobaran hukumomi sun ce yanayin sanyi ya taimaka wa ma'aikatansu suna yin nasara a aiki da suke na kashe gobara wanda a halin yanzu suka yi kokarin kashe kashe 40 cikin 100 na wutar yau a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi inda za ku ji takun saƙa da aka shiga tsakanin kungiyar motocin sufuri a Bauchi da kuma hukumomin kamfanin sufurin gwamnati da aka fi sani da Yankari Express da kuma waɗansu ƙarin rahotanni. Muna kuma fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu kamar kullum za ku iya sauraron dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da kari a shafinmu na intanet voa hausa.com zu a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shiri da malam siri da ya haɗa shiri da ba da umarni da kuma injiniyan mu alheri ke muku fata alheri. Le monde aujourd'hui.